kun ga karatun nan namu ya zo ya yi daidai da wani tataɓarza da ake yi yanzu haka a najeriya nan dangane da abin da ya shafi naɗa ministoci shugaban ƙasa a lokacin da yake yaƙin neman zaɓe shi da kanshi yake cewa ba zai yiwu ya gwamnati ba zakakuran ma'aikata ƙwararru dangane da abin da ya shafi gudanarwa irin su malam Nasiru ahmad yan rufa'i a cin gwamnatin shi shi da kanshi yake faɗi a lokacin da ya ɗibi ministoci ya tura to akwai sunan malam Nasiru a ciki to sai aka samu wasu da muke zargin 'yan shi'a ne da wasu kangararru a nan jihar kaduna 'yan son zuciya sai suke ta rubuce-rubuce na cewa su ba su yadda a naɗa shi ya yi zama minista ya aiki a cin gwamnatin ahmad bola tinubu ba sai muka ce ai mu 'yan jihar kaduna da muka zaɓi gwamnatin mu ne ya kamata a tambaya Inda 'yan shi'a ne suke wancan magana ai 'yan shi'a ba sa zaɓe saboda haka da wani ƙura'a ne aka tantance cewa su sun cancanta su yi magana a kan wannan in kuma 'yan wasu aƙida ne da muka maganganunsu muke zargi ai su ba ma 'yan jihan ba ne baƙin haure ne a jiha jama'a muna fahimtar wannan da kyau in abin da malam nasir ya yi na muslim muslim tiket ne ya ɓata musu rai to shi ma shugaban ƙasan ya yi <laughs> jama'a mun gane don shi ma kenan nan gaba za su yi mai haka saboda haka mu ne 'yan jihar kaduna mu ya kamata a tambaya dangane da waye malam nasu malam nasir ya kawo fitina a jihar kaduna bai kawo ba hasali kashe-kashen da ake yi da rigingimin ƙabilanci da addini musamman a kudancin kaduna yanzu babu shi har yi gwamnati ya gama ba wannan abin baki ɗaya don abin da muka shaida shine aikace-aikace wanda ya yi na canza akalan yadda jihar take tafiya aka yi titina aka gadoji aka gine-gine aka gyara asibitoci da makarantu da abubuwa na ci gaba wannan mu 'yan jihar kaduna mu ne za mu ba da shaidan abin da wannan mutum ya yi ke amma rigiman 'yan shi'a da cin zarafi da cin mutunci da suke ma al'umman garin zaria ai 'yan zariyan za a tambaya shin kun zauna lafiya da waɗannan mutanen sun mutunta sahabban mai gidanku manzan Allah mutanen gelle su kun yi maƙotakan arziki da su su ne za su jawabi ba wani ɗan jiha can daban shine zai zo ya ci mana wai ga abin da za a yi idan kuma wannan harkar tana da alaka da siyasa to 'yan siyasa ganin suke duk abin da aka sa malam nasir a gaba to yana wucewa gaba ya zama shi ake ji da gani su kuma ba a ganin su zai shafe su mu abin da muke so ku ji tsoron Allah ku bar mutumin nan ya je ma al'umma aiki ɗaura abuja da ya a bisa turba na ƙwarai wannan ya sa abuja take iya gogayya da manya-manyan biranen duniya yanzu ba wanda zai zo ya gwamna a nan jihar kaduna ya wayi gari bai yi irin abin da malam nasiru ya yi ba face mutanen jihar kaduna sai sun tuhume shi da cewa ina kudinsu kuma ya aka yi jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ku ko titi aka yi za ka ce wannan titin mai inganci ko mai aka yi mai inganci yake sai da kawai ka ce ba jam'iyyin mu yake ba ya ba mu haushi wuri kaza amma ba ka cewa bai yi aiki kuma bai cinci da jihar kaduna a gaba ba saboda haka mu abin da muke cewa mu mu ne mutanen jihar kaduna kuma mu mu ne musulmin jihar kaduna in wani abu ne da ya shafi addini mu mun samu yaƙinin cewa malam Nasiru ya yi abin da ya kamata za a tsokani rikici na addini ko ƙabilanci a can wani yanki amma mutanen da ke wuce hanyar abuja na gonon gora za su fito su tara wannan wuri su ta kashe mutane ba gaira ba dalili tunda malam nasiru ya zo ya ja musu kunne ka taba ganin an yi rikici an tara hanyar abuja ba ƙara yi ba kisa da suke cewa ya haifar da wai rashin zaman lafiya a jihar kaduna a daidai ina ya kamata su faɗa mana maji ƙila lokacin ba a haife mu ba ne malam nasiru ya gwamnan ba mu sani ba hadda ya haifar da fitinan da za su ce da sunan addini ne suka je suke wancan magana wannan abin ba daidai ba ne kuma sanatocin jihar kaduna ai baki ɗayansu 'yan wata jam'iyya ne ba ma jam'iyyar da yake yi su da kansa suka ce sun zauna isu isu kuma sun yi tuntuɓa sun tabbatar da cewa ya cancanta mun gano wannan da kyau ku a bashi mukamin inda za a ɗibo ministocin da aka sa duka ce kowanne za a mai hisabi to a najeriya ina ganin babu wanda zai sha jama'ar annabu kuna gano wannan da kyau ku mu dai muna kira ga shugaban ƙasa da 'yan majalisunmu na dattaɓai da jami'an tsaro da duk wani wanda yake da ruwa da tsaki mu mu ne 'yan jihar kaduna mu ko mun san malam Nasiru ya cancanta wasu mutane ne 'yan son zuciya wanda sun an masa abin da suke ganin ba daidai ba ne to a baje abin a faifai mana a gani jama'a mun gano wannan da kyau ku a baje shi a faife a gani ai eh, an yi fara da 'yan shi'a da sojoji dama sojoji ƙarƙashin malam nasiru suke shi ne commander in chief na duk wani mai riƙe makami jama'a kuna gano wannan da kyau ya kamata kowane abu a bincika a ga menene mahallin shi sanaya magana kan shi amma mu 'yan jihar kaduna ministancin da za a bayar muna goyon bayan a ba malam nasiru ko ni ake shirin za a ba ministan na haƙura a bashi don ni na san zai je zai yi abin da ya fi wanda zan yi jama'ar annabi kuna fahimtar wannan da kyau wasu ne kawai suke jin tsoro in malam nasiru ya zo kama karyen da za su yi ma gwamnatin su karkatar da ita da kalli wani waje can daban malam nasir zai dawo da akalanta don shi a faɗake yake to shine suke jin tsoron in ya zo to za su rasa abin da suke nema to a zo a yi ma abin kafan ungulu a hana shi yasa 'yan jihar kaduna karku yadda da wannan mun gano wannan da kyau ko makircin ana ma shugaban ƙasa ne domin karyin mori jajircewa da nagartan aiki da ƙwarewa da gogewa na shi malam nasir ahmad yan shi yasa ta Allah ba taku ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ko za mu faɗa muku abin da ya sa suke jin tsoron in aka ci wannan gwamnati na adadin shekaru da shi abin da suke tsoron zai faru nan gaba Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanin yasa malai ce hazihi tariqatu ahlal ahwa'i qadiman wa hadisan wannan ita ce ta farkin 'yan son zuciya tun da da da yanzu haka suke duk wani mutumin kirki sai sun ɓullo da wata kalma sun nemi su ɓata shi haka suke yi ba su da kirki yin son zuciya kuma ba su da gaskiya jama'ar annabu kuna gane wannan da kyau ku su haka suke mala ya ce su da haƙƙi inda hum